إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأدارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan gujiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 22 ga watan jimadar akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shekara ta 1443 daidai da 25 ga watan Janairu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Bunda wanda ke namba 39 yakubu avenue bora daga ladima road angwari mijiyar kaduna wannan ƙasa ta mutu najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albuta al-mulakhas fiqhi na Sheikh Abdur Salih Al-Fawzan Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala kwana a cikin kitab tahara sifatul wudu bima'ana babin da ke magana akan sifatul wudu a wa bugun shafi na talatin da tara za mu tashi bayan malam ya kawo hadithin abu dawud da imamun nasa'i da imamun Jarumi na rufa'a bin rafi'in Allah ya ƙara yadda a gadisa inda manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya ce innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha alwudu'a kama amarahu Allah fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ila almirfaqayn wa yamsahu bi ra'sihi wa rijlayhi ila alka'bayn to mun karanta hadisin zamu tashi a sharhin da malam ya kawo na bayani a ƙarƙashin wannan hadisi a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na ashirin da bakwai. kafin mu fara karatu a yau Allah ya yi wa associate prof macibu ibrahim rasuwa wanda ke malami ne lecturer ne a department na arabic language a kasu nan wato jami'a ta kaduna ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa ya yafe masa kurakuransa mu kuma idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa summa i'lam ayyuhal muslim malam bayan ya kawo wannan hadisi saboda fa'ida za mu ƙara karanta fassaran hadisin malam ya ce hadisi rawahu abu dawud wa gairuhu imamu abu dawud da waninsa suka rawaito sa innaha la tatimmu salatu ahadikum ku sani a matsayinku na musulmai sallar ɗaya ku bata cika cikakkiya kamila hatta yusbighal wudu'a har sai ya cika alwalarsa kama amarahu kamar yadda Allah ya ce yayi alwala kenan duk mai sallah in kai alwala irin wanda manzan Allah ya ce ba wanda Allah ya karantar da manzan Allah shi kuma ya karantar da al'umma to sallar ba za ta cika ba fa yaghsilu wajhahu ka wanke fuskanka da kyau wa yadayhi ila mirfaqaini hannayensa ma har zuwa gwiwan hannu wa yamsahu bi ra'sihi yi shafan kai wa rijlaihi ila al-ka'bayn kafuwarka ka wanke su zuwa idan sahu to ba irin wannan alwalar kai ba to sallarka akwai matsala ina fata an gane imana ta cika alwala yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da al'ummansa sai malam yace thumma i'lam ayyuhal muslim sa'an nan ka sani ya kai musulmi ɗan uwana annahu laisa bi ma'a ma'ana isbaghul wudu'i ba wai ana nufin ma'anar cika alwala suratu sabbil ma'i yawan zuba ruwa a gaba ba kaza wani abin da ke tunanin shi ne cika alwala ko ya kwarara ruwa Ya ce bal ma'anahu mala ce abin da ake nufi da ma'anarsa shine ta'amimul udwi bi jarayanil ma'i alaihi kullihi shine gane kowace gaba daga cikin gaban da shari'a ta ce ka wanke su idan kana alwala bi jarayanil ma da gudanar da ruwa akan wannan gaban alaihi kullihi a wannan gabar gabaki ɗansa bi ma'ana ka tokansa ko ina ruwa ya isa zuwa ga wannan abinda ake nufi kenan wa amma kasratu sabbil ma malam yace amma yawan kwarara ruwa a gaba fa hadha israfun manhiyun anhu wannan karna ce na ruwa wanda Allah da manzansa suka hana kai kaga har a cikin yin alwala an ce kasu karna tun Allah ce wala tubazzir tabzira kada ka yi almubazziranci sai Allah ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lallai masu yin almubazziranci dangin shedanu ne mana 'yan uwan shedanu ne kana shaytanu li rabbihi kafura shi kuwa shedan ya kafircewa dokar ubangiji ya kibin dokar Allah duk wanda yake almubazziranci da shi da shi ɗan dangi ne ɗan uwa ne na ɗabi'a A an wannan to shi sa malam sai ce wannan an hana ƙarna bal qad yuksiru sabbi ma ba ma haka kaɗai ba mutum yana iya yawaita zuba ruwa a kan gabasa wala ya tatahharu taharatul wajiba amma kasantuwar yana kwarara ruwan nan baya sa shi yayi tsarki na wajibi kamar masu buɗe famfo sai sa kafa kawai haka shafo ruwan na zuba sai karkata kafan shikenan baya cuɗawa sannan baya tabbatarwa ko ina ruwan ya kai ga wannan gabar ko bai kai ba shi dai kawai yana gani tun da haka sai haka ya karkata shikenan shi ya gama alwala to ba daidai bane malam yace wa hasala isbaghul wudu'i idan ka alwala ya samu ma'a taqlilil tare da ƙanƙanta ruwa wajen amfani da shi lokacin da ake alwala fa hadha huwa al-mashru'u malam yace wannan shine abin da aka shar'anta maka na musulmi in za ka yi alwala ka take ta ruwan da za ka yi alwala ba burgewa bane a ɗauki ran wato ran ta neman biya ya kare ba burgewa ba ne da yawanci yanzu ba a buta ba ne old school ne yanzu kawai famfo ne ko sai ta buɗe famfo to ba burgewa ba ne kana alwala ka bar famfo a buɗe kawai yana ta ɗiba sai dai ka sa a'a in ka buɗe ruwan ya zuba sai ka rufe an gane ka cuccuɗa hannunka sai ka ƙara buɗewa ruwan ya zuba sai ka tara in ka bar shi yana zuba ka yi abin da shari'a ta hana za mu ji hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ga wani sahabi yana irin wannan ita wani aibar na kake yi sa'ad ibn abi waqqas ne ta ya ma ce Allah har a Allah ana barna ruwa sai ce eh barna kai an yi barnar ruwa ne yace kai in a bakin teku kake ka ruwa ƙarshe kenan ko headquarter ruwa kenan ko to ya ce in ma a bakin teku kake ka taƙaita yin alwalar ka kasu amfani da ruwa mai yawa a burgewa bane malam ya ce faƙaɗi ta fi sahihai ne tabbas hadisai sun inganta a cikin bukhari da muslim annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya tawadda bil muddi wa yaghtasilu bis bisa'i? ila khamsati amdadin hadisin Anas bin Malik yace annahu sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik ke bada labari kana yatawadda bil mudd manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala da mudd nabi guda daya karamin nan da ake kauna zakan kono da shi kuma manzon na alwala da shi in an cika shi alwalar da ke bisa wa yaghtasilu bis-sa'i sa'i daya wanda ake cikawa da ake zakkan kono babban wanda ake fitarwa kowane mutum guda ɗaya ko to babban manzala yana yin wankan jaraba da shi kaga ana so a nuna maka me takaita ruwa a wajen ibada ba burgiya bane kawai ka bude bi an gane ko kuma ka ci ai jacuzzi nake da shi an gane a'a ana so duk abin da za ka yi da tsarin shari'a duk yanda alato na zamani ya samu to kammal kwaɗa shi ya bi dacewar shari'a ba kai kamai da shari'a ta bi zamanin ba zamanin ne za ta bi shari'a ba shari'a ta bi zamani ba an gane saboda shari'a na gaba da zamani saboda Allah shi ne ya tsara zamanin kuma ya tsara shari'a kuma shari'a shine dokar Allah dan shi aka halice mu a doron kasa wani abu da kake a duniya naka ne cin moriyarka ne amfaninka ne amma makasudin da yasa Allah ya samar da kai a duniya shine wannan shari'a shine bauta amince wannan shine malam yace ila khamsati amdadin wani lokaci wannan sa'in guda ɗaya da ƙarin mujannabu guda ɗaya shine wato mujannabu guda biyar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wankan janaba da shi an gane sa'i ɗaya da ƙarin mujannabu guda ɗaya in an ƙara manzo Allah na wanka na ibada da shi shi wannan anan yace hadisin nan rawahul bukhari wa muslimun Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsu. Banaha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an al-israfi fil ma. Manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa yayi hani a yi barna da ruwa. Kada a yi barnan ruwa, kada a yi almubazzaranci da ruwa. فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gilma ya wuce ya ga Sa'ad ibn Abi Waqqas yana alwala faqal sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masa ma hadha sarf an wani irin almubazzaranci ne an gane ma anan al-istifhamiyya lil na inkari ne wannan wani irin barnar ruwa ne haka wannan wani irin almubazzaranci ne haka faqala sai shi sa'ad ibn abi waqas sai yace fil wudu'i israfun istifham a talabi yanzu ya ma'aikin Allah ta'ajjubi an gane yanzu a cikin alwala ma akwai almubazziranci da ruwa faƙala na'am sai manzala ce eh akwai almubazzaranci wa in kunta ala naharin jarin kai ko da kana kan kogi ko teku ko tafki yana gudana a lallaɓa ruwan kada kai almubazzaranci kaga shi kenan kuskure ne muke yi idan mun zo yin alwala sai mu buɗe famfo wii kawai wai irin sha sha kaga mun fada cikin wannan hanin manzo Allah yi ka buɗe famfo idan ruwa ya zo sai ka rufe ka cuta kaga ka rufe sannan in za ka iba ka ƙara buɗewa in ya zubo ka tara ka gunta ka kurkuri bakinka ka shaƙa ka fyaci sai ka buɗe kuma sai ka ƙara ɗiba sai ka wanke fuska an gane sai ka ƙara buɗewa sai ka abin nan sai ka wanke hannunka zuwa gwiwan hannu na dama ka koma na hagu sai ka ɗan buɗe ka ɗiba kaɗan sai ka shafan kai zuwa ɗiyarka sai ka dawo da shi an gane sannan sai ka sa hannunka sannan sai ka yi shafan kunne sannan ka zo ƙafa sai ka buɗe kana tara kana tsekewa da wannan yatsan kana gama sai ka rufe sai ka ɗauko ɗaya ƙafar sai ka buɗe sai ka zuba yana shiga wannan shi kenan sai ka rufe wannan shi ne abin da ake so mu yi in a famfo ne ko in kuma buta ne kaga buta ya fi sa ka yi maintaining ɗin ruwa ko amma tun da zamani ya kai zamani yanzu haka gani da ne za ka ga ana zuwa da buta ko amarya ce za a zo za a bata wani sabon buta akwai na na na almiliyan na cimar kallo za akwai kuma na roba ko akwai babba akwai karami to yanzu duk an wuce wannan da ana ganin kawai a yi kawai matsawa za a yi kawai da sauransu amince wannan ba wai kuma mana inkarin samu wannan ba ne ba ana so a nuna maka in za ka yi ka yi yadda za ka samu lada komai namu na rayuwar mu ibada ce ba wani abu da za ka yi banza a musulunci hatta dariya murmushin da za ka yi wa dan musulmi wani abu sai musulunci murmushi za ka yi a baka lada kaga me ake so a koya maka kyakkyawan mu'amala duk wanda ka gani ka san shi ko baka san shi ba assalamu alaikum a ina gajiya masha Allah zai ji daɗi saboda ka bashi ne bashashatul wajh wato ka masa bushasha a fuska zai ji daɗi zai ce wani ta birge ni wallahi wannan sakin fuska wani bawan Allah da yana tafiya ne sai safety suka tare shi takardar motar shi ya ƙare kuma driving license ɗinsa shi ma ya ƙare suna turke shi yana tafiya ne suna kawai sai yi dariya irin ya saka musu birka sannu da zuwa ofisa kaza kaza kaza ka ce me sai ce aka tambe shi sai ce eh gashi aka tambe shi kaza ce ce eh gaskiya ne ya ce ya san yayi Ya ce sai wai abinan rosek din ya kalle shi ce ka san me ka burge ni ce a, kike murmushin da ke mana saboda haka ka tafi <laughs> na ce sallallahu alaihi wasallam sai eh, manzala ce la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a walau an talqa akhaka bi wajhin kada ka rena aikin lada da dai ko da ka haɗi haɗu da ɗan uwanka musulmi da sakin fuska ka shi inda kuka ra masha Allah wannan sakin fuskan wata ruwaya ma manzala ce at-tabassumu ala wajhi akhika sadaqa murmushin da za ka yi wa ɗan uwanka musulmi lada ne amma kai kullum aka same ka gundum abusan ra. a murkushe fuska na yi magana ka cewa ni haka fuska na yake ina ki fuska bawan Allah wannan sakin fuskar lada ne ba kai asara ba ka maida murmushinka ya zama mai arha ga kowa rashin kai zama ne tsada ba kowa ke gani ba sai kai kima da daraja a idan mutane amma kullum ana ma gum ana ba sai ka yanci ran lafiya dai shi in ya gaji ma zai bari saboda me ɗabi'ar ka ne Allah ya sa mu dace to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga anan ya koya mana taƙaita ruwa a wurin alwala sai ki rawahu Ahmad wannan hadisi imamu ahmad ya rawai kusa wa ibn majah haka imamu ibn majah shawahidun wannan hadisi yana da shawahid da suka ƙara karfafa shi wato imamu ahmad da imamu ibn majah sun rawaito shi daga abdullahi bin amr bin al-as Allah ya yadda a gare sa da mahaifinsa kimanin yace wasarafu wato idan an ce asarafu shine almubazziranci ko karnan ruwa jiddul kasbi sai ce wannan kishiyar wato takaitawa ne shine al-Qas. alqasd bi ma'ana alqasd bi ma'ana takaitawa kama wancan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al alqasd ablughu takaita takaita har ka isa zuwa wato manufarka har ka cimma manufarka bi ma'ana ka bi shi a hankali a hankali har ka cimma burinka kuma burin kowane musulmi shine ya sami yaddan wa Allah idan ka sami yaddan Allah ai shikenan in ma yau aka ce ka mutu aka ce ba matsala a tafi saboda ka riga ka sami yaddan Allah amince wannan saboda yaddan Allah shine ke sa ka san cewa in ka tafi ba kura ko a san inda zaka kuma in Allah da abinda ka bari ba za su tafi ba Allah zai me zai killace maka su dama yana daga cikin abdullahi dan mas'ud wata rana yana sallah yana sallan dare ya duba yaransa suna bacci sai ce dan ku nake wannan abu ce saboda ku samu bayan na mutu ku samu rayuwa ne kyau saboda alkawari ne Allah ya yi duk mutumin kiki a duniya in ya mutu Allah ba zai tozartar da iyalinsa ba shine wa kana abuhuma salihan arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wama fa'altuhu an amri ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر تستطع عليه صبرا kaga abinda khidir ya tsaya wa annabi Musa alaihi salatu wassalam kenan to wannan yana daga cikin abinda malamai suka istinbati cewa in mutum nagartacce ne gashi nan Allah sai ya kawo wanda zai kula da dukiyarka ta yanda kila ma sama da abinda ka bari lokacin da kake da rai akwai wani bawan Allah da ya rasu dukiyarsa ta haɓaka sama da lokacin da yake da rai har kamfanin da suke mu'amala suka kira wanda ke gudanar da wanda haƙƙin dukiya ke hannunsa cewa za su ba su rance na kusan miliyan 300 zuwa 500 in yana so saboda ba taba ganin mutumin da ya mutu bayan sa ya kyau irin wannan mutumin ba ya mutu duk ya kara haɓaka take sama da lokacin da ma yake da rai kaga me dalili wa kana abuhum salihan baban mutumin kirki ne shi sa Allah ya mai haka duk mutumin da ya nagartu to koda ya bar duniya Allah ba zai tozartar da dukiyarsa ba Allah ya samu dace ya ce wa akhbar sallallahu alaihi wa sallam annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi tuhuri yace da za Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari cewa za a samu a cikin ummansa wanda suke ta'addanci a wajen tsarki ji magana ta'addanci a wajen tsarki sai aka kira shi ne ta'addanci a wajen tsarki wa hawan shi wannan hadisi ne ingantacce hadisin abdullahi bin mughaffal Allah ya kara yadda a bisa wanda imamu abu dawud imamu ahmad da imamu al su suka rawaito ta'addanci a wurin alwala shine barna da ruwa sai aka samfarta shi da ne ta'addanci wa qala yace inna lil wudu'i shaytanan alwala ma yana da wani shiɗani, yuqalu lahu wannan shedanin a wajen alwala ana ce masa alwalhanu alwalhan shine mai rudar da mutane ma'anan walhan mai ruɗar da mutum ya sanya maka wasu wasi bala'in wasu wasi sai manzo Allah ce fattaku waswasash ma ku ji tsoron wasin ruwa wato yawan wasa da ruwa zai sa a jefa maka wasi in kana alwala har ka ta kana tunani kai na wanke kafan nan kuwa ko ban wanke ba na yi shafan kai ko ban yi ba na yi wanke hannu kuwa ko ban yi ba na wanke hannuna kuwa ko ban yi ba na yi kaza a faka ka alwala shin na wanke nan ko ban wanke ba to yawan wasa da ruwa ga abin da ke haifarwa da hadisin akwai makana a kansa da malaman hadisi cewa hadithin bai inganta ba an gane hadisi wanda imam tirmidhi ya rawaito sa da imam ibn maja da imam ahmad a cikin musulminsa, daga ubayy bin ka'ab Allah ya kara yadda a gare sa sai dai malaman hadisi sun hadisin sun ce hadisi ne da'ifi muhallin shahid a ciki shine ɓarnar ruwa yana jawo mutum a sa masa wasu waki a na a wurin alwala lawannin zai alwala sai ya minci talatin in yayi nan ya dawo ya ce yana farawa sai ka ya zauna yana dawa ya dawo nan ya taba nan har kowa ya alwala ya bar shi a zaune kaga duk irin wannan hukumar barnar ruwa ce ke jawo haka A kenan in za mu yi alwala ne ya ake so mu yi mu takaita ruwan da muke amfani da shi ina fata mun kare malam ya yace wasarafu fi sabbil ma'i barnar ruwa shine wajen kwarara ruwa a babbai a lokacin da mutum yake alwala ma'a annahu yudi'ul maa min ghairi fa'idatin tare da cewa shi mai alwala yana karnatar da ruwa ba tare da fa'ida ba an gane zai ta ruwan na ta zuba ba fa'ida yuqi'u fi mafasida ukhra zai iya fadawa cikin wani ɓarna na daban dalilin haka kaga duk ana nuna maka kuskuren da muke yi a lokacin da muke alwala kuma da fa'idan karatu mu gano inda muke da matsala sai mu ne sai mu gyara shikenan amma idan muka ji ya shiga dama ya fita hagu bai zauna a zuciya zuciya ta tura wa gabbai gabbai sun aiwatar ba da ya zama karatu kai da amfani ya koma ka masalil himari ya hamilu asfara ya koma kamar jaki da dakon kafai. ka dai san na farko dai jaki ba shi littafi kuma ba zai karanta ba ba zai mai ne amfani ba an gane shi ne sai malam ya ce min ha wato ɓarnan da ɓarnan ruwa zai jawo maka su ne kamar haka annahu kan iya a ala alakasar ma mutum yana iya dogaro da yawan ruwan da ke zuba fala ya ta'ahad wusulal ma ila aba'ihi baya bibiyan ya ga ruwan ya kai ga dukkan gaban jikinsa tun da zai ga ruwan shi ke je kai, tun da ya bude kai shi ba zai lura ba kuma ƙarshen ta a wurin sai a samu lam'a musamman masu tura kafansu an buɗe famfo ko in ya tura kafa kawai ruwan ya zuba a kafan kaga tsakiyar kafa wani lokaci aiko logo ne ko in ka sa hannu ba shi kenan sai ka ga an samu lam'a a wurin kaga alwalarka ta zama kwandam ka shi ma me kwandam ku samu matsala sai kuma kana nan kana ta sallah ku samu matsala amma ji wannan tunda ga wani sahabi ya irin wannan magana ce a sake sallah kaga kai ma idan kai ruwan Allah cewa baka sani ba an ce ka ji shi a jiki duki ko ka bi shi a hankali ka tabbatar ruwa ya taba ko ina ka sa hannunka ka cucuka. sai malam yace fa rubbama tabaqqa baqiyatun lam yasilha al wani lokaci ma wani ragowa zai kasance a kafansa ko hannunsa ruwan bai kai gare shi ba saboda ya buɗe ambo ne kawai ya sa hannunsa haka kawai musamman ma idan mutum ya yi wanka ne ko sai ga ai man da ya shafa sai dinga rukun da yana ganin kamar ko'ina, ina kawai sai ya buɗe sai haka da hannu in ruwa bai taba wajen na mafa alwalarka fa sunansa kwandem har ka je kai sallah to sai ka dawo ka sake alwala kuma ka sake sabon sallah Kuma shi wannan matsalar Allah ka shirye da malam ce, wala yadri anha kai kuma baka san cewa ka bar lam'a ba fa yabqa wudu'uhu naqisan malam ya ce alwalarka ya wanzu a matsayin ragaggen alwala bai cika ba. fa bai gairi faharatin shi kenan sai ka koma kana sallah ba tare da tsarki ba tunda alwalarka bata cika ba tunda alwala bata cika ba tsarki bai cika ba tunda tsarkin ne ke ba da certificate din samun karbuwan sallarka to babu ka an samu matsala Allah ka sa mu dace malam ya ce wa minha kaɗan daga cikin ɓarnan da hakan ke jawowa alkhawfu alaihi min alghulu fil ibada ana ji maka tsoron kada ka koma kana guluwi a wajen ibada ka wuce gona da iri saboda ba irin ta aka ce ku ba fa innal wudu'a ibadatun malai ce saboda shi alwala ibada ce kul ibadatu idza dakhalaha alghulu ita kuwa ibada idan wuce gona da iri ya shige ta fasadat halalace saboda man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda yayi wani aikin da ba mu muka ce ba an maida masa da wannan aikin kaga yayi asara ji wannan kaga yana so ya nuna mana cewa a wajen ibada ba a so mu ta gona da iri ana so mu tsaya tsaka tsaki kada mu yi barna da ruwa sannan kuma kada mu hana kanmu ruwan kada ya a ce ruwan bai kai inda ya kamata ya taba a jikinmu ba kaga za a samu matsala ana so ka tsaya tsaka tsaki kai baka wuce gona da iri ba kuma kai baka takaita ruwan da ba zai isa ya taba ko ina a jikinka ba wa ha, mala ce kaɗan daga ciki shine annahu qad yahduthu lahu alwaswas fi tahara bisababi bisababi al-israf fi sabd ma malam ya ce ana iya yana iya faruwa gare ka wasu wafi a wajen ibada ta dalilin barnar ruwan da kake yi sai Allah ya maka ukuba sai a jefa maka wasu wasi sai alwala su ashirin ya yi ya gyara ya yi ya gyara ya yi ya gyara ya yi ya gyara har kowa ta bar shi a wurin ga barnan ruwa ya jawo wannan barnan kaga akwai matsala ashe kenan ina masu samun wasu wasi a wajen alwala ko wurin sallah haka ga duk wannan shi yake jawowa alwala ya wahala in ya zo sallah ya wahala sai ka ga haka Allahu akbar sai ka ga kara Allahu akbar Allahu akbar sai yayi kabbara ya kai so goma kafin zai samu nutsuwan yayi kabbaran harama wani ma har liman ya dago daga ruku'i yana fama wallahi kana ganin irin su a yawanci a masallaci ai ga mutum ya tsaya ga haka menene irin wannan ke kenan a shi kenan wa'ansu abubuwan mu muke jawo kanmu ko mu ina ne matsala ashe mu ne muka jawo kanmu Allah ka shirya da malan yace wal khairu kulluhu fil ibtida' rasuli sallallahu alaihi wasallam malai alkhairi ga baki ɗansa shine a wurin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharrul wa umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amurra a musulunci shine fararrun abubuwa wanda aka kirkiro su wanda babu su a musulunci وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه Allah a datar da gabaci ɗanmu da muke nan da masu kallonmu da masu sauraronmu zuwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi malam ya mana addu'a ko sai malam yace fa alayka ayyuhal muslim bil hirsi ala an yakuna wudu'uka wudu'uka wa jami'u ibadatik ala al wajh sai malam yace fa alayka ayyuhal muslim na hore ka ya musulmi bil hirsi kayi kwadayi ala an yakuna wudu'uka ya zama na cewa alwalarka wa jami'u ibadatik dukkan ibadojinka alal wajhil mashru' ya kasance a fuskan shari'a ta amince da shi min ghairi ifratin wala tafritin ba tare da wato sakaci ba ko wuce gona da iri fakila farafai, malam yace duka ɗaya ɓangarorin nan guda biyu asbil umuri Ya yace takaita al'amura abu ne wanda ake zargi wa khairul umuri awsatuha malam yace fiyayyen al'amari shine wanda aka tsaya tsaka tsaki A wuce gona da iri ba kuma ba a yi sako-sako ba an tsaya tsaka tsaki wal mutasahiru fil ibadati yanqusuha wanda ya sakaci a ibadarsa tana rage ma ibadar karkuwa a wurin Allah yana rage shi wal fiha wanda kuma ya wuce gona da iri a cikin ibadarsa yazidu alaiha ma min minha ya ƙara abinda baya cikin wannan ibadan شيمامي شيمامة ألال والمستن فيها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتي ببن سنة سن إبادته إذن سنة من ذلك الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها والنشين اللي تكا وإبادة صحيحة سيمان يأدى يتي اللهم أرنا الحق حقا warzuqna ittiba'ahu ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka azurta mu da binta ba wai sanin gaskiyar mu kadai ne aiki da shi ce fi wahala dan mutum yana iya sanin gaskiyar kuma yake aiki da shi ko matsala ka nuna mana gaskiyar kuma bayan ka nuna mana ka azurta mu da aiki da gaskiyar wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ka nuna mana barna barna ce ka azurta mu da nisantanta wala taj'alahu multabisan alaina nadhil kada ka sanya kasar ya zama rudani a kanmu har mu kata an gane kada ka rudar da mu kada kuma ka sa wannan dalilin ya sa mu kata nuna mana gaskiya ka ba mu ikon me amma idan mutum fa ya san gaskiya ya take ta to ta Allah na kulle masa ƙofar rahama ne Allah ce wa nuqallibu afidatuhum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahu yace wa nuqallibu afidatuhum zamu juya katansu. wa absarahum hannunsu kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda suka yin imani da gaskiya in karan farko lokacin da gaskiya ya zo musu Allah yana magana ne akan kafirai amma ba matsalan to musulmin da gaskiya ya zo masa ya yadda gaskiya ne da yin aiki da shi shi ma Allah ga karshen yadda zai masa sai ce wa nazaruhum fi tughyanihim za mu kyale su a cikin kankamawansu wuce gona da irin da suka yi ya amahun ina fata an gani suna wato suna yawo a ciki sun ɓata san inda za su kama ba wannan shine ƙarshen karatunmu na yau idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi a sabon badi kamar yadda malam ya kulla mana sabon babi insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba da dama ga masu tambaya in akwai a cikin karatu kuma babu insha Allah za mu taƙaita a cikin karatun da muka yi sai mu yi sallah na'am ne eh, eh, uku uku na'am na'am na'am mai eh, wannan mantuwa ne mantuwa kuma duk abin da musulmi ya yi a kan mantuwa Allah ba zai kama shi da laifi ba Allah ne ya ɗau wannan alkawalin rabbana la tu'akhidna in nasina ko akhtana ya Allah ka kama mu da laifin da muka akan mantuwa ko kuskure Allah ya fi fa'altu duk abin da kake yi akan mantuwa ne Allah ba zai kama ka da laifin shi ba na'am na'am na'am na'am na'am na'am idan hmm. eh idan ka manta sai ka tsallake ai kaga idan ka wanke hannu ka gunta ruwa za ka fara wanke fuska ne ko in ka shaka ka ce za ka wanke fuska ne kafin hannu sai ka tsallake fuska sai ka fara hannu ko sai ka tuna wannan mantuwa ne kuskure kana tunawa sai ka wanke ka sai ka kawo ka ci gaba da wanke hannunka eh sai ka wanki hannunka da ka da ka wanki hannun bane sai da kaje kafa ne ka tuna ka je kafa ka tuna sai ka wanke fuska eh shine ba sai ka kawo ka abin da ba ki kaman tuwa ne eh kaga wancan sabon da ban mazala ce je da kuma yawanci kawo eh wannan tunan mantuwa ne ba laifi bane ba sai ka dawo daga farko a fara ba eh, in ka wanke fuskar da fuskar ne mantuwa kai nan ka wanke shi kenan ya wada ba sai ka ƙara dawowa ka bi shi ba eh, eh a tartibin ka ɗauko tartibi amma ka manta da kai ka sana ba to lokacin da kana sai yi wannan dindin ba shi nan ai balancing kenan na'am yana daga cikin kuskuren da ake yi a sallah wato idan ka zo sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida hadisin abu qatada al-ansari wanda bukari da muslim suka rawaito yace idza uqimatis salah tun lokacin da ladan ya ce da sallah ya fara kiran ya fara iqama sai manzo Allah ce famshu bi hadi sakinati wal Wala wa la tusri'u sallar cikin natsuwa a samun su kanka cewa kar ku yi gaggawa kaga manzo Allah hana kar ka yi gaggawa fama adaraktu sallu abinda ka kalli liman a ciki ta bi shi wa ma a fa atimu in liman ya sallame abinda ya kubuce muku ka tashi ka cika kaga manzo Allah ya baka kaida to kaga garin neman kiba sai a rami karshen ta saboda ka zo kana gaggawa alwala baka cika ba kaga ayi jifar gafiyar baidu ba wannan ba wancan alwala baka cika ba sallah kuma kaga in alwala bata cika ba kaga automatically sallah ka me

kaga wani idan ya buɗe ya gani ya yi tsaki ya ce Allah ya isa wallahi sai ta kama ka wallahi ai shi sa Manzala ce ittaqul la'anaini qalu wa man la'anani ya rasulullah qala allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihi ku ji tsoron abin da ke jawo tsinuwa guda biyu sabai suka ce miki jawo tsinuwa guda biyu ya ma'aikin Allah manzala ce wanda ke ba haya ko bawali a wurin da mutane suke ko kuma a inda suke shan inuwa mutum ya zo ya jike ba haya a wurin ko fitsari ai wani yana zuwa yana jin zane zai ce Allah ya isa wanda ya wannan abu ko ka san kowa da abin da yake ciki wani yana gani zai ce Allah shirye shi wani kuma zai ce Allah ya tsine nema wanda ya wannan ka san mutane kowa da yanayinsa wallahi <laughs> sai ya an gane mutane kowane mutum da yanayinsa saboda ka baka san yanayi ba wani bakin shi baya haila kawai zuba yake kawai abin da ya yabo kawai zai yaba ne to shi sa mazala ce kai hattara da irin wannan ka ga mutum da tsantsan an fahimci matsalar mutum da kaka tsantsan wani yana jin wani abin da ya bata mai rai zaka ji ce Allah ya isa shi ya kware a faɗin Allah ya isa abin da zai ji ya aza mai da zai kaji ya ce Allah isa shi kuma wani kuma ya kware a tsinuwa Allah ya tsini wa kaza amin wannan wani kuma ya kware a wajen cewa Allah ya shirye shi da eh, saboda haka sai mu kiyaye Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum salam sai sa ba ka samu bayan manzala ne ce kai kai suna ce bal malaman fikihu ma sun ce yana daga cikin aiki da sunna in asabahi kayi uku uku hazar idan ta zo sai kai biyu idan la'asar ta zo sai kai uku magarba idan ta zo sai kai biyu isha'i in ta zo in magarba ba rike ba sai kai uku uku kaga kana yi suka ce saboda manzo Allah haka aka samu yana yi ba guda ɗaya kawai yake yi ba shine ikhtilafu tanawu'i saban nau'i na wajen

suna a'a ya tafi a hankalinsa kaga shi shi ku gane cikin ba, na na shi ta fito da ba yi, hadisin na cikin bukhari da Ta ce muna maka. raka'a biyu Allah ya wajabta mana da magariba annaha na ha! ita ce muke yin raka uku uku ta ce da muka zo madina sai aka ƙara wa raka a biyu sai ya zama nawa aka karawa la'asar raka a biyu ya zama nawa sai ta ce a garba aka kyale ta a ukunta li annaha witrun nahar witri ne na yini shi sai aka bata uku sai ta ce asbahi sai aka bata a raka'a biyu sai ta ce li tuli qira'atin fiha saboda a asuba manzan Allah yana tsawaita karatu a cikin asuba gane sirrin bal so biyu zuwa uku aka samu manzan Allah ya karanta gajerun sura shi ma da dalili amma hadisan da suka zo a duk a ɗaya manzan na karanta ayoyi ɗari ne ko sittin. shi ba yace kada a tsawaita amma a asuba saboda ita ce sunnanta tsawaitawa ina ba ta mun gani yana karanta raka'a aya ɗari ne a kowace raka'a ɗaya wani lokaci ya karanta aya sittin akwai ranar da ya tabbata ce Allahu akbar yana ghairil maghdubi alaihim wala dallin sabana cewa amin sai wani yaro ya dauka da kuka ya ya ya yana ta kuka sai manzo Allah karanta qul wallahu ahad Allahu samad a raka'a ta farko raka'a ta biyu ana sallamewa sabai suka ce ya maki Allah ya haka kuduwa saboda ba shi aka saba ba suka ce ya maki Allah ya haka sai ce abin da ya sa na kaɗaita ta yaran nan da na yana kuka in na tsawaita mamun ba za ta samu nutsuwa ba a da bikin ya ce maman ba za ta samu nutsuwa ba shi sa na take ta sallah mamanci wannan to an gane to saboda ka tsawaitawa ake a tafaji na na ta ce dalilin da aka bata a jiki saboda ana tsawaita karatu a ciki an gane mu kuma aka san mu mu in ma mana tsawaitawa mutane guruwa suke yi a yi wancan limama ya cika tsawaitawa wani ma ba zai zo ba sai an zo gab da ruku'i sai ka biya shigo shi tsawaitawa ne ya so ladan Allah ya samu dace na'am na'am a'a duka da ruwayoyin da suka zo a duba cikin a sifatin wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallam. akwai littafi da aka rubuta na alwalan man Allah da baki daya babu wanda aka ce wannan ya foni duka an ce manzon Allah yana yi shine malaman fiqh suka kakkara fiqhin hadisan ga baki daya suka ce su ana kiransa ikhtilafu tawu'i sabanta nau'i yau in ka yi wannan arjima ka yi wannan shine ka dace da yanda Manzala ke yi don shi ma haka yake wani lokaci ya uku wani lokaci ya biyu wani lokaci ya ɗaya to kaga wanda aka turowa yana yin ɗaya, ai kuma nana shi ce ma khuyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aytarahuma ma lam yakun fihi isman fa in kana isman kana ab'ada an-nas minhu ce Allah bai taba ba manzon Allah zabi yayi wani abu ba sai manzan Allah ya zaɓi wanda ya fi sauki sai dai in abin laifi ne in ko laifi ne ya fi kowa ne san laifi kaga nan, duka guda uku mai uku da biyu da ɗaya duka suna da sauki shi sa manzan Allah ke yin kowanne amma shi fi kyau na'am na'am Eh. eh ai abin da ake na'am ya shi ma gaggawar sassarfa shi ma ya fita daga babin natsuwa eh, eh. eh ka san sirrin da ke ciki ka san sirrin da ke ciki haka nan mun karanta wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin da ka idar da alwaladi daga bayin gidanka ana tawwa ana rubuta maka kana sallah to ko da kana sallah a sallah ana gudu ka ji dalilin hikimar kenan a sallah ana gaggawa ana me natsuwa ake yi shi sa manzala ce kai natsu kana natsu shine sirrin daga lokacin an fara rubuta salatun sallah wannan su ne Allah yake baka haka manzo Allah ya ce har ka shigo masallaci kuma idan ka zauna ka jira sallan ana nan ana rubuta maka ladan sallah har a zo a yi sallan yanzu ba tun da aka yi magarba muke zaune ba to wannan zaman da muke gabaki ɗaya ana rubuta mana ladan sallah ne har lokacin da za mu yi isha'i shi kuma ga mala'iku suna gefe yana cewa dukan mu nan ana kiran mu da sunayen mu Allah ka kawa ne Allah ka ji kanwa ne Allah ka karbi tubansa saboda ka zauna cikin tsaki kana jiran sallah haka ba karamin bonus muke samu ba to amma da yawan mu ba mu san da haka ba shi za ka zo ana sallama sai mutum ya fita ina ba da an gane sai da kila yana so ya kalli wani program ne kamin yake yi ko kila yana da wani abin nan to kaga yana sallah yana kira ba ta gane to duk irin wa'annan yana daga cikin abin da yasa ake so mu kula Allah ya sa mu dace eh eh na'am eh in yi kaji saukin abin in bai samu a nan ba in ya san akwai wani waje da ake lokaci kaza eh shi dai a cikin listin in jima ba ya ciki yana da ladan sallah amma a cikin listin wanda su halarci jima'a a kan lokaci ya baya ciki saboda mala'iku suna bakin kofa ne tun daga karfe takwas wanda ya fara shigowa sai ya rubuta mai lada kamar ya yanka raƙumi ya kasa naman ya ba da shi fi sabilillah wanda ya shigo karfe goma kamar yarensa sa ana fata an gane ya kasa naman gaba kiɗa ya ba da shi fi sabilillah wanda ya shigo sha biyu kamar wanda ya yanka rago ya kasa naman ya ba da shi fi sabilillah wanda ya shiga da sha biyu da rabi kamar wanda ya yanka zakara dan karere irin neolas ne kun ake kiran shi eh, neolas ko to irin wannan wanda ya shiga tsora minti goma sha biyar liman ya shigo sai a ba shi lada kamar wanda ya sadaka da kwai liman na zuwa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu sai mala'ikun su riƙe fayil ɗinsu sai su sa sai su tsaya suna sauraron hudu ba shi kenan duk wanda ya zo baya a cikin list ko da aka musamman ba a cikin wannan list a ni ban san wannan ba eh. eh wanda ya zo gab da liman eh gab da zuwan liman shine za ba shi lada kamar yayi sadakan kwai ne <laughs> rasa ba ko <laughs> Allah ya samu dace ka gane to ya je ka sallah amma ba cikin wannan listin ka gane shi sa ake so mu kiyaye lokaci Allah ya samu dace na'am wa alaikum assalam na'am na'am eh hmm. ya za a kace yana bukatar taimako ya fi sauran datti to sai ka mai da alwalan uku uku kawai <laughs> eh yana da gaskiya kila kafa ko yayi budu budu <laughs> ko hannu irin kila ta bayin jin oil da wasu abubuwa ko yawa gaskiya ne eh kai tunani eh. eh sai ka wanke hannayen kafin ka sa ka sa omo da sabulu ka wanke sannan sai ka zo ka fara alwala an gane yayi Allah ya kama dace na'am na'am matakai da manzo Allah ya faɗi eh na'am na'am eh lakal khiyar in kana son wannan ladan sai ka je Eh, in kana son wannan ladan sai ka in kuma kana sauri ne kenan na kwai <laughs> ba kwai ba sa ba ba ba ba raƙumi kaga shikenan <laughs> amma yin kunci ke na eh <laughs> na eh إيه إيه صلى الله عليه وسلم إيه وأنا أنا أشوف صلى الله عليه وسلم إبادة دي إيه نعم نعم نعم ولن الورا زي ساقي هكذا يا واسيك كان يسألك نعم نعم ke idan an ba operation ba ka iya durkusa ba kila mutum yana da hainiya ko makamancin haka ba zai iya durkusawa ba idan aka in ya zuba ruwa in akwai wani kusa yake dan Allah yana da matsala ka dan shafa min kafan nan ko ya kira iyalinsa ka gan ba goro bane eh Ina kowa kusa shi kenan sai ka dan hada shi da bangon dan gigirza shi taqullaha mastata'tum Allah ya ce ko ji tsoron Allah gwargwadon ikonka shi kenan in babu wannan kwata-kwata ko Allah ya sani shi kenan amma dai ka tabbatar ruwan ya taɓa ko'ina ɗin eh. mutum ya riga ya yi eh. eh ana so da ko'ina a tabbatar ruwan ya taɓa kafas saboda kada ka zo ka buɗe kuma akwai kowane waje akwai lamba sai baka sani ba a zo ka yi asara shi sa aka ce a kiyaye Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai Allah ya kafa mana kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana wannan karatu cikin da muke Allah ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kuma duk abin da zai zama mana tarnaki a wajen karatunmu kada Allah ya sa ya zama mana sarnaki duk abin da zai zama mana alkhairi a cikin wannan karatu cikin da muke yi muna roƙon Allah ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya hada haɗa mu a wannan wuri muna roƙon su ya haɗa fuskokin mu a cikin dausin a'ala tare da manzon Allah da sauran manzanni da Siddiku da faruqul umma da cikin khulafa ar-rashidun da sauran sahabbai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk